Kai kin yi mi? Sai na sai na sakin jiki na na kamu na ji waje ni na tuɓe sutura ta ce bayya shin ta hin yi wai To ke da man saboda miji kika yi auren? Ni saboda marmari namiji na yi aure. Shekara ta hudu bai aure fa. Sai marmari namiji na ce kin ga wace gara yi aure da in je in ba da wani abun faɗi. Kaje eh, eh, na ce ko wani ma wannan ne ko rabin wani ne ya rantsa in je in je sai ban taɓa yin abu. in ba da faɗi gara yi wannan aure ko da yaya ma aure ya fi dare haka ne na je da haka eh ina wa wuro namiji sai dai ya tsere ya bar ni ce a ya kawo hannu ya yi haka sai ranar da na samu sa'a nan haka na lalubo shi na ji lugub ya watsun muna a cikin wando Allah na ji ya watsun muna a cikin wando ya wa albasa tukun kashi na ce to yau na shiga uku wani ka bare ne ka eh, shiga haɗiye na ce tsakana da Allah ka shiga haɗiye na ce gaskiya ni da yanzu kawai na ce kawai ka yafe ni kawai ka kamar ni ya ce ki bayyana haka sai na bashi kudi shi kudi ko sai na bayi kudi shi tafi ko duk da haka kuma Allah da ya jarata yi mm. haƙe Allah zai hudda mai haƙe shi ya je ya ɗauko ni ya ƙara ta